sha biyar ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 22 ga watan ɗaya miladiya 2019 wannan daura tana zuwa ne a ƙarƙashin markazul wa'il islami a masallacin shekul islami muhammad ibn abdul rahmatullahi alaihi da ke layin zamfara tudun jikun zaria za mu fara da littafi na farko shine kitabul ilm na babban malami al'allamatul muhaddis abu haisama zuhair ibn harb annasa'i rahmatullahi alai idan ba a manta ba za mu tashi ashari na talatin da insha Allah mai riwaya daga al-imam abu haisama ce haddathana abu haisama haddathana jarir an mughira qala قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك قال نعم اكرم فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل قال فقيل له نعم قال لو قلت عن العلم ما خلف بعده مثله والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه وسأخبركم عن ذلك إنه نشأ في بيت أهل علم فقه فأخذ فقههم ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله الرويت دغ مغيرة يتشي قيل لسعيد بن جبير an ce ma babban tabi'i al-Imam Sa'id ibn Jubair rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na duniya aka ce masa ta'alamu ahadan a'lama minka shin yanzu a duniyan nan da kake rayu ka san wani wanda ya fi ka ilimi a wannan lokacin ai a ta'alamu ahadan a'lama minka shin ka san wani wanda ya fi ka ilimi qala na'am sai ce kwarai da gaske sai ce Ikirima, shi ne Ikirima maulab ne abbas radiyallahu anhuma Ikirima uh, babban malamin tafsiri ɗaya daga cikin manya-manyan rijalul bukhari yana ɗaya daga cikin waɗanda wasu suka tuhume su da wasu abubuwa amma al'allama tubna hajar rahmatullahi alaihi biya ba da amsa a cikin hadis sari muqaddimatu fathil bari ala sharh sahih al-bukhari saboda haka ikrima malami ne na Allah abubuwan da aka tuhume su da shi duka gabaki daya ba su da madogara ba su da hujja babu dalili akan. yana ɗaya daga cikin waɗanda al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya rine su tun suna 'yan ƙanana maulansa ne bararran bawansa ne yace Abdullah ibn Abbas ya kasance kan daure ni سيتي حتى تحفظ حسيكا نعم. يهدى يقام قفل سي دوري سبو دقيتف وقنغا بن دي فلما قتل سعيد بن جبير لوك تشند عقش سعيد بن جبير رحمة الله عليه الحجاج بن يوسف الثقفي يقشيش قال إبراهيم سي أكتم سي الإمام إبراهيم بن يزيد النخي دك سو إن جوناني qala sai ya ce ma khallafa ba'adahu mithlahu Allahu akbar Sa'id ibn Zubairu yau bai bar wani kamar sa ba shikenan tafi kun ga shi Sa'idu ya yabi Ikrima haka ne ko shi kuma Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ya yabi Sa'idu darasin da wannan asarin yake koyar da mu shine yadda magabata suke faɗin alkhairan junansu sannan suke ma junansu adalci sannan kuma suke da tawazu a tambayi mutum a ce shin ya san wani wanda ya fi shi ilimi kuma tabbas shi masani ne sai ce wane ne to wannan alama ce ta tawazu da kuma tsoron Allah tare da shi قال الشعبي الإمام الشعبي رحمة الله عليه وتعالى ابن شراحي shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ce lamma ba na gahu mawutu ibrahim shi kuma lokacin da ibrahim bin ya zidan na ya rasu aka kawo masa labari sai ya ce a halakar rajulu yanzu wannan mutumin ya rasu wato yanzu a sha'abi ya rasu a abin da ibrahim na ya rasu in ji sha'abi mai ruwaya ya ce faƙila da lahu na'am sai ka ce wallahi ya rasu ibrahim an قال لو قلت عن العلم أنع العلم ما خلف بعده مثله أنعان عن عيبا نعايا نعا ما لا فاطمة تشي يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا من إلى جبريل ننعاه فغنى نعاه نعاية عاه لو قلت أن العلم داناتي أين ممكن نكوكا متوى أن نعيش نكوكا متوى سنرد متوى أنا إعلان موت أحدنا أنا شيء مثلا نعيو سننكم كوكا متوى أنا شيء مثلا النعيو ما خلف بعده مثله والله إبراهيم النخعي رحمة الله عليه بيقول كما الصلاة شيء كنا wato ilimi na ta tafiya yana ta ƙarewa akwai ibrahim guda biyu abokan juna akwai ibrahim bin yazid at-tayyibi akwai ibrahim bin yazid an-nakhli sauyin junan su sauyin juna ne shi ibrahim bin yazid at-tayyibi kashi shi aka yi a gidan yayi hajjaji ya kashe shi ma shi baya tattaunawa kan al'amuran gwamnati baya shiga harkar gwamnati baya magana kan gwamnati amma shi Ibrahim ne zidan naha'i yana magana kan gwamnati yakan taɓa shuwagabanni to ana nan ana nan ran nan ana majalisin hadisi sai alhajjaj bin yusuf al-thaqafi ya ce a zo a kamo masa Ibrahim bin yazid an-nakhai sai aka yi sa'a ranar shi kuma baya wajen sai ibrahim ibn yazid al-taymi ibrahim ibn yazid al-taymi harisawan abin nan askarawan hajjaji suka zo suka ce aina ibrahim ibn yazid a taimi ya zan ba shi ake nema ba sai ce ana shi ne suka kama shi suka tafi da shi suka sa shi a gidan yari aka rika zuba mashi ruwan sanyi aka cire mashi kaya sannan aka zuba mashi ruwan sanyi in rana ta fito kuma jikin shi ya sanyi sai a fito da shi a shanya shi a rana sannan gidan yarin alhajjar bin yusuf saka kamar yadda al'imamu zahabi yake faɗa yake cewa ba a ɗaura mutum shi kaɗai akan kamo kamar mutum goma ne ko ashirin sai a haɗa su a ɗaure su a sarƙa ɗaya sau da kuma ɗaya zai yi bawani duk zai yi a jikin sauran in zai bayan gida duk a jikin su zai yi shi ma ɗayan haka ne mamashi da ta zo duba shi shi ibrahim tayi ba ta gane shi ba ba ta gane shi ba kawai halitta shi ta canza shi ne ya gane ta shi ne ran nan kawai sai ya rasu alhajjaji sai ya mafarki cewa wani wali ya rasu a gidan yayin sai ya ce a je a bincika masa waye ya mutu yau a gidan yayin sai aka sha Ibrahim bin Yazid da tayi ne sai ya ce ba wani wanda zai mutu a gidan yaro waliyi ce ba wani wali da zai mutu a gidan yayin saboda tsabagen lalacewa irin tashi da shi ya tattara to shine wannan bambancin su kenan akwai Ibrahim bin Yazid al-Taymi akwai Ibrahim bin Yazid al-Nakhl to wannan ana mana magana kan al-Nakhl ne wa kilahuma kufiyyun tikkanin su yan kufa والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه أبن بما ماكي شيفا شي shi shi kanshi abin ban mamaki sa'id ibn jubair yana fifita abin nan kai Ibrahim ne da kai yana fifita Sa'id ibn Jubair akan kansa yana cewa shi ma Sa'id ibn Jubair ya fi shi wa sa'ukhbirukum an dhalik Mughira yace bari in baku labari a game da Sa'id ibn Jubair innahu nasha'a fi ahli bayt fiqh shi Sa'id ibn Jubair ya taso ne a gidan malaman fiqh masana addini fa akhadha fiqhahu sai ya karɓi fiƙihunsu ya koyi fiƙihunsu sun majalasa na sannan ya ci gaba da zama da mu fa a kaza safwata hadisina sai ya karɓi hadisinmu wanda ya fi tsafta hadisinmu da ya fi inganci sai ya haɗa shi ila fiƙi ahli baitihi sai ya haɗa shi da fiƙi ga hadisi ga fiƙi ga hadisi kuma ga fiƙi faman kana mithlahu waye zai zama kamar sa'id ibn jubayr duk wanda ya bar sa'id ibn jubayr waye zai zama kamar sai ibn dubai ba wanda zai zama kamar sa so daga an yi ma al'umma asara in kana karanta tafsirin sa a cikin littafan tafsiri musamman tafsirin al-imam ibn abi hasim wanda tafsiri ne musnadi ko kuma tafsirin al-imam ibn jarir al-fadli haka za ka ganin inna kalamahu yushbihu kalam an-nubuwah maganar sayyid ibn jubair ke kama da maganar annabta Ko daga babban malami a fiqhu babban malami ne a hadisi sannan kuma a gaba gaba malami ne na tafsiri ya kuma shahara da tafsiri fiye da hadisi mun gane to shine dai fiqhun asar حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول yace naji al-imam Ali ibn Shahil al-Sha'bi rahmatullahi alayhi yaqulu yana cewa ma ra'aytu ahadan min an-nas ban ga wani mutum daga cikin mutane ba aqlaba lil ilmi fi ufuqin min al-afaq wanda yafi neman ilimi a sashi daga cikin sasannin duniya min masruqi fiye da al-imam masruq ibn al-Ajda wanda mun yi batun shi jiya ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma malamin tafsiri ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran na na isha radiyallahu anha kuma ɗaya daga cikin almajiran abdullahi na mas'ud radiyallahu ta'ala an mas'ud mun faɗi yabansa da yake yake mana na isha radiyallahu anha in zai ba da hadisi daga gare ta حدثتنا الصديقة بنت الصديق عن مبرعة من السماوات السبع كنا سيف حديثنا عائشة رضي الله عنها حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا سيار عن جرير بن حي... عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث يتي للي ونمتم يا تاش يا تفيد daga هل يجي جرون مصر كما garin Masar kamar ka ce daga Iraki daga Iraki مصر في هذا الحديث saboda wannan hadisin da za a ambata mana ƙwara ɗaya falan ya hulla rahlahu hatta raja ila baiti bai taɓa kwance sa ba bai taɓa kwance sa ba don ya huta hatta raja ila baiti har sai da ya dawo gida saboda ya ji hadisin ta wani hadisin ne man satara ala akhihi fi dunya satara Allahu alaihi fi fil akhirah shikenan hadisin da yasa shi tashi daga garin kufa ya tafi iraki kenan daga garin kufa kaga minan nil ila al minan nil ila al ko minan furat ila nil ya tashi daga iraki ya tafi da masar dan ya biye ji wannan hadisin kwara daya idan mutum ya karanta littafin al-imam al-khatib al-baghdadi a rihlat ila talab al-hadith zai ga abubuwan ban mamaki masu kama kwakwalwa a game da yadda magabata suke tashi su tafiya mai nisa domin su je su nemi ilimi الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه هنا بمتاف صح صفحات صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم to a cikin wannan littafin nasa ya kawo labarai masu ban mamaki wasu sai ka zata ba daga gaske bane ma ya kawo irin maganar irin su al Muhammad ibn Tahir al wanda ya tashi tafiya mai nisa ko takalmi ba yi da shi takalmi bai iya mallaka ba ya ce ya taɓa tashi ya tafi garin su daga garin su ya tafi wani gari da ake ce masa Tunis ya kwana uku tur bai ci abinci ba abin da ya rage masa shine dirhami kwara ɗaya kamar ka ce kwandala ɗaya kenan a lokacin da ake amfani da kwandala a Najeriya shi kenan ga yunwa yana ji kuma yana son ya sai takaddar da zai yi rubutu ya fito yana duba kwandalar tasa haka zuciyar shi na ce masa abinci zuciyar kuma tana ce masa takarda ya ce saboda tsabagen yunwa kawai sai ya sa kwandala a baki kawai sai ya haɗe ta kawai sai ya kama makan shi dariya kawai sai ya kama makan shi dariya sai wani mutum ya gan shi ya ce masa me yake faruwa sai ya ce masa ba komai sai ya ce a da komai yace ya rantse masa fa ni bis talaq ya rantse min yace in baka faɗa min abin da ke cin ka ba matata ta tasa haka laraba take su kure ka sai kuma kawai sai a ce su sanadiyar ka aure ya rabu shi kenan sai ya ce masa sai ba shi labari shine sai ya ce fattakhadha li walimatan sai ya shirya mini abinci ya gayyace ni ce in ci fa abai kuma nake zuwa yace ma sa'altu ahadan shay'an fi hayati yace tun da yake bai taɓa cewa wani ya bashi wani abu ba shine yake cewa bultu dama marratai yace su bi ina yin bawalin jini ba fitsar biya yake ba da rashin ruwa a jikinsa tafiya kafa so biyu na yin bawali na jini akwai malaman da suka rika shan bawalinsu saboda neman ilimi duk ba ta duniya ba ce wallahi daga cikin su sha bawalin sun rasa komai akwai wanda suka rika ce ibn abi hatim yace yace yace babansa abu hatim arrazi da abokinsa abu zu'at arrazi sun ci sun ci kifi ɗanye sun ci rababban kifi ba su ɗaya ba saboda neman ilimi to mu yanzu kaga faqar rabahu ilayhim qala ala ta'kulu ko ba ka yi ne zama ba raba raba lashe bake to shine kan wannan hadisin haddathana abu kaisama ta haddathana sufyan an ibn jurayh qala amla alayya nafi yace al-imam nafi maula ibn umar rahmat radiyallahu anhuma ya mun imla ya mun shitta ya mun shitta amla alayya ya min shidda an ce amla ilayya kuma ya min talalaki wa umli lahum wa umli lahum amla li kenan amma amla alayya shine ya min shitta wato ya faɗa ina rubutawa kaga wannan yana nuna maka kenan ne jawabu kitabatil hadith لأن نافعا لا يعرف إلا بالحديث الإمام نافع با القارئ با با مالم مرشد با domin akwai nafi'ani mashhurani fi alamin ilm akwai nafi'un muhaddithu akwai nafi'un qari'u to nafi'un muhaddith ake magana maula ibn umar mun gane to shi amla alayya nafi'un nafi'u ibn jurayj yace nafi'u ya muni shifta wato ya bani hadisi kage yana nuna kenan ne halaccin rubuta hadisi dama malamin malam albani rahmatullahi alaihi a ta'alikin sa da ya matsayi daga cin asa da suka gabata ya faɗa mana cewa za mu ta ganin asa wasu suna nuna halascin a rubuta hadisi wasu kuma suna ganin rashin haka ko wannan yana cin wa yana cin masu nuna halasci حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة وراد وندا al-mughira ibn shu'ba ya masa shifta ya bashi hadisin tasbihi hadisin addu'o'in da ake bayan an gaba bayan gama sallah an gama sallah farilla yace je ya kai ma kuma kawai sai naji aka samu arashi je in kai mushi wannan takaddar kawai kuma sai naji shi ma yana karantar da mutane a masallaci irin wannan abu dan al-mughira al-mughira ibn shu'ba abu isa radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amla alayya al-mughira wa katabtuhu bi yadi al-mughira ibn shu'ba ya mun shitta sannan kuma ni ne na rubuta da hannuna yana min shitta ina rubutawa dama warrat shine sakatarensa wannan shine wannan wannan wasiƙa ce da ya kai masa ibn Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wacce ta kunshi bayani a game da a game da asfaru aqidi salah salatul mafruḍa zikiruran da ake idan an gama sallar farilla mun gane wannan ma yana nuna ne halaccin rubuta hadisi حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريبة أو حديثا الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي يا أنبت وتفر الله لكسن فرلا مسلمشي أو حديثا كوكما يا أنبت ونحديثي فقال فيك احفظ هذا سيشي حتى شوانا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر وتكيل أتنبيك باين ونلوك شيء أشين زمن وأن هنا الحث على حفظ العلم الحث على حفظ العلم dole sai da hadda ilimi malam ibn mubarak rahmatullahi alaihi an tambaye shi aka ce ya za a sami ilimi sai ya ce bi sab'ati ashiya yace sai ka tara abu bakwai sannan za ka sami ilimi na farko al-ikhlas sai kana yi dan Allah in ba ka yi dan Allah sai ka dade kana yi amma wala yashhadu laka shay'un min al-ilm ba za ka sami ilimi ilimin ba zai taru ba da kai ke wasi na biyu yace al-hudud ka rika halartar makaranta ba yadda za ka sami ilimi kana zaune a gida al'ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi zakke masa ake ba shi ke zuwa yabi mutum ba sai ka bi al-hudur kenan sannan bayan al-hudur sai al-istima dole ka saurara ya bunayya ta'allam husn al-istima kama ta'allam husn al-hadith haka ɗaya daga cikin magabata ya sa wasiya ya ce ya kai ɗana koyi kyakkyawan saurare kamar yadda kake koyan kyakkyawan magana wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa salla shi ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum kaga ne ko to al-istima bayan al-istima sai al-fahm al-fahm fahimta fahimta ita ce ta hudu dole sai da fahimta kun ga an gabatar da fahimta za za mu faɗi na biyar al-hifz hadda al-fahm qabla al-hifz sun ce min mushkilat al-hifz al-hifz qabla al-fahm man hafiza shay'an lam yafhamhu fa asra'a ma yansa duk mutumin da yake fasar'ana ma yansa duk mutumin da ya kasance ya haddace abu bai fahimta ba to sai ya manta qur'ani ne kawai zaka haddace shi baka fahimta ba kuma ya zauna daram shi wannan wala kad yasanna alquran dhikri fa hadd mudakkir amma da abin da ba qur'ani baka haddace baka fahimta ba to zaka iya mantawa to alhibsu hadda kun ga shine wannan hibs shine suke cewa al-ilmu ma sabata fil khawatir la ma hawathu dafatir al-ilmu ma sabata fis sudur Lama ma da fi sutu ilimi shine abin da ya tabbata a cikin kwakwale ko a cikin zukata ba abin da ke cikin littafi ba al ce ba yace yi ri'a'ul lahu la batn sunduki ilimi na na cikin ciki na ba a cikin akwati ba ka tara littafai kawai shi ka tara littafai da kai da su ba bambanci shi yasa ai suna cewa la takun tari. kitabi yuqra'u wa la yaqra'u ko ba haka bane sannan yi ƙorar wala ya ƙarar shi baya karatu baya karatu sai dai a karanta shi to kakka zama littafi kakka zama littafi da ka hadda mutum ya zama ya kula da ita bayan alhirsu shi ke nan kuma sai al'amalu sai aiki sai aiki bayan al'amalu sai annashu ka koyar da wani sun cika ko annashu ka da ilimin ka karantar da wani da bai sani ko kun ga su ne Sau da ka hadda ilimi babbar abaci kada mutum ya zama kawai ya dogara duk da cewa daga cin al-ma'lumat akwai mahfuzat akwai mafhumat akwai ilmoman da su kawai suna buƙatar fahimta ne ko baka haddace ba ba komai akwai kuma ilmoman da labudda sai ka haddace su dole ka haddace su الله بام دكتي ما سأنفعل حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يزهر الرجل ما inda. magabata sahabbai sun kasance suna kin mutum ya rika bayyana abin da ke tare da shi kawai da an zo ba a tambaye ta abu ba kawai a wani majalisi sai ka fara kawo wata mas'alar da za ta zama dalilin ta da jayayya ko kuma dalilin nuna cewa kai ka isa ko ka san abin da mutane ba su sani ba mun gane amma idan bayyanawa ce dan ka karantar da mutane to ba laifi bane wannan ya'udu ala hasabi niyyati sahibihi wanda gwagwadon niyyar mutunci in kai ne dan ka nuna kayan ta shi ke sun dai faɗa sun ce hubbu zuhu ya zuhu in ka ce kana son ka bayyana to sai Allah ya ƙalla bayan ka ka ga ba sai an miƙe ba sai ka miƙe za a ganka ba to baya ya ɓalle ina maganar miƙewa in baka miƙe ba ina za a ganka حدثنا أبو خيثمة حدثنا عسام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط يتبن تقجم الإمام إبراهيم النخعي ينافق ولا أبو برأيه سبع إن كيما تنبيا لي جاو آية يباك أمسا كو جاو حديثي كو يشي ولا صحابي يا أما بايا بالرأيه سقوي رأيه سبع ضد رأي أبو دين al-imam ibn qayyim a cikin ilalul muqin yace ar-ra'yu ra'ayan akwai ra'yun mamduh akwai ra'yun mazmum in kaji ana magana cewa kada a faɗa bi ra'ayi bi ra'ayi to ana nufin ar-ra'yu as-sabiru 'an al-hawaji ra'ayin da ya kasance daga san zuciya ko ar-ra'yu alladhi la ya'tamidu 'ala dalil ra'ayin da babu dalili a kansa amma akwai ar-ra'yu mamduh na umar yace innama huwa ra'yun ra'aytuhu ra'ayi ne na gani sannan manzon sama ma ya ce inna ma huwa ra'ayi yace ra'ayi ne nake yi sahabi ya tambaye shi yace a wahyin min rabbika fa nuti'aka fihi aw huwa ra'ayun ra'aytahu qala bal huwa ra'yun ra'aytu sai shi to ni bana ganin mu anan tunda ana magana strategy ne na yaki kan mazauna anan ya ma'aikin Allah daga cikin strategy ya istirtajiyat na yaki in sojoji sun zo wajen su zama su suka mallaki ruwa mu mallaki ruwa sai mu kashe su da kishi ko da ba mu kashe su da makami ba mu muke da ruwa ka gani to shine wannan sau da ka ra'ayi kullum an ce ra'ayi ba a nufin ra'ayi wanda ya zama ya dogara da dalili a ra'ayin da ake zargi shine ra'ayin son zuciya kawai mutum babu dalili ba komai kawai sai shi haka yake gani son zuciyar shi son zuciyar shi ya bashi حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن يمان عن عشعة عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أشن تفسير فتن الله تعالى ديك شوى يبخلون الذين يبخلون ودن تكي روى ويبخلوا ويأمرون الناس بالبخل كما سنة أمرت متعني لتزم مغوة قال هذا من العلم هو إلمي أشي مغنى malam ibn qayyim yana bayani yana a cikin madarijus salikin yace ma ra'aytu ahadan askha min shaykhina yace ban taba ganin mutumin da ya malamin mutunta ba yace wa kana takha'uhu hatta fi ilmi yace ta ha ilimin sa yace idza sa'altahu an shay'in wahidan an shay'in wahidin a'taka shay'ain aw akthar in ka mishi tambaya abu ɗaya sai baka biyu ko fiye da biyu a maka kuma za ka yi tambaya abu da ya ga tsari ya kara maka ka kaje ne da haka annabi ne ya baka nuna ya amuru nan nasu da bukul hada min al-ilmi cewa rowa ilmi a cikin addurrul mansu na al-imam suyuti rahmatullahi alaihi da kuma tafsir tabari yace lil ilmi yace hada lil ilmi ay al-bukhl lil ilmi rowa ilmi shine ma har suke cewa laisa lid dunya minhu shay'un ba ba rowar duniya ake nufi ba ilimi ka san abu ka karantar da wasu wannan kuma ya shafi hatta sana'a daga cikin abin da ke sa mutum ya ci nasara a rayuwa duk abin da ka iya na alheri ka karantar da wasu ka a wata ranar wani dattijo ya zo waje ya kai shekara 60 da wani abu aikin wuta yake wayarin yake irin cincin daɗin nan ya ce ya ce abinda mafi yawancin wayarin ɗin abu da su suka yi ne yake yake ban labari yake kajiyar da ni ma ya ce alaga kuma da kajiyar da ni ma na zuwa aikin komai amma ina zaune a gida ɗaya daga cikin yara na yaran shi ba ɗayan shi ba ya ce kowane zai kira ne ya samu kwangila a Legas. saboda haka tana da kashi kaza a ciki yana da na kawai da ake samu shi kaga shi ne izra'a jamila da ta hasuda ya shuka alheri yanzu kawai yana ta girbi girbi yake kai to shi ne wannan so da kakkai ruwa حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قامة Al'imamu imamu abu al-aliya rufai ibn mihran tabi'i ne daga cikin manya-manyan tabi'ai almajiran abdullahi ibn abbas kuma malamin tafsiri ba za ka karanta shafi uku na manyan littafan tafsiri ba musnadai ce sai ka zan cewa qala abu al-aliya shafi uku yayi yawa shafi biyu sai ka zan cewa qala abu al-aliya an ce sai ibn jubayr ya ce to za a ce abu al ya ce kana abu al'aliyah idza jalasa ilayhi arba'atun qama idan mutum ya almajirai sun kai hudu sai ya tashi saboda tsoron shuhura da ya ga ɗaliban sun kai hudu sai ya tashi saboda gudun shuhura kai ya zo kai kai ka da duk kowa yakan yi ne gwaggwadon yadda zuciyar shi abu yake jin tsoron yadda sakamakon abin da zai zo masa so da kai idan ya ga ɗalibai sun kai hudu za a tare da yawa kenan to kama ko sai yake rufe shi kada ya taɓa sa. ya kallo sai duk ɗalibai na ne hau shahawatul khafiyya ba kamar mu fice ba rijalul la kanahum mazaje ne su ba kamar mu ba حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مقبولا الإمام مقبول مقبول الشادي هو مقبول الدمشقي أبو عبد الله هو أبو مسلم أتكن أقيم مقبول جداد من يمن يقوم دم معاصرا يوناني لا ينا بصر ينا شاء دمشق shi yasa masu nasku na wanda suka fafi littafin suka kwakwafi littafin siyarwa alamin nubala sun sami ikhtilafi sai ya zama sun cakuɗe kis riwayarsu guda biyu abin da tarihinsu tarjama su tarjaman makhulun shani sai ta shiga cikin tarjaman makhulun albasar al'azbi wasu abubuwan sun shafi makhulun dimashqi amma sai suka sa a cikin tarjamar makhul albasari al'azbi to nan ana nufin makhulun shafi shine al ya fi shahara ya fi shahara daga cikin almajiransa akwai akwai Salim ibn Atiyya al-Anasi to yake cewa shi makhul babban malami ne da cikin manya-manyan eh, bayan kasancewa shi malamin fiqh sannan kuma wali eh an ce wali yana cin zuhad masu gudun duniya qala yace kuntu li amr ibn sa'id al-as yace na kasance bawa kuntu dinnan lidin li lamul milki ai kuntu abdan kamar yadda limamu az-zahabi ya fade shi a cikin siyarwa alamin nubala musarraha kuntu ai abdan na kasance bawa li amr ibn sa'id al-sa'id al-as da wannan sarki da ake abin nan gwamna da ake cin shi Amr ibn Sa'id al-As aw ibn al ko dai a din ko kuma Sa'idu ibn al-As fa wahabani rajulin min Hudayl bi sai ya kyauta da ni ga wani mutum daga cikin Banu Hudayl ƙabilar Hudayl wannan ƙabilar. suna da cikin kabilun da suke da lahaja lahja mustaqilla a larabci lahjar su ta saba ma ta hijaz daga cikin mumayyizat din lahjar su alladina suna mu'amalar ta ne mu'amalatu jami'in muzakkar salim a matsayin mu'rabi ba madani ba Sau da ka in sun zo in za su ce in alladina ya zo a matsayin fa'ili to za su mai da shi wawul wa wa da zuna آمنوا amma idan ya zo a matsayin mansubi ko matrubi to sai su bashi da ya'un sun tsinsa da zina amanu wa marattu da zina amanu amma in ya zo a matsayin mafuli to sai su samu shi a matsayin jam'u muzakkar kiyaye kamar yadda take cewa ja al na, wa ra'aytu al na, wa marartu bi al na. to shine hudaytu فأنعم علي بها شيكي نسي من نئمة ولا والأنتاوى فأنعم علي بها سي من كوتر نئمة من تبيت تتكوتا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعشق نعم. قل أنعم بها عليّ ai bi ai bil ishq aw bil itaqati ya yanta ni fama kharajtu min ban fita daga masar ba hatta zanantu annahu laysa biha ilmun hatta da na tabbatar zanantu nan laysa ala babi sai da na tabbatar a cikin zuciyata annahu laysa biha ilmun cewa babu wani ilimi a masar illa wa qad sami'tu fa sai da je na saurari malamin da ke da wannan ilimin wane mutum ثم قدمت المدينة سننكم نزوج من مدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته sannan ita ma madina na karaɗe ta sai da na tabbatar da babu wani ilimi a cikin tafasi sai da na saurare shi ثم لقيت الشعبية daga baya kuma sai Allah ya hada ni da al-Imam Ali ibn Sharahil al-Sha'bi falam ara mithlahu rahimahullah wallahi ban ga malami kamar shi kaji na yana nuna ne duk ilimin da ya samu a masar da ilimin da ya samu a madina waye ya fi shi sha'abi ya fi shi kaji da suke حدثنا أبو قيسمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سليم بن عطية العنسي قال سمعت مقبولا المقوشين هي مقبول دمشق اختلفت إلى شعيب أشهرا يتشي نازونا أو زين شعيب شعيب القاضي wannan babban malamin babban alƙalin babban alƙalin musulunci shurai wasu sun ce sai na umar ne na ɗashi ya na ɗashi alƙalin su kuma sun ce sai na ali radiyallahu anhu kowanne ne ne daga ciki dai alƙali ne shi shurai yana da nau'i na firata zai kalli abu kawai sai ya faɗi manzon sama hadisi hasan da rai ne ya ce ita ku firata al-mu'mini fa innahu yanzuru nuri Allah aka ce wata rana wasu mata uku suka shigo wajensa suka zo suka mishi tambaya sai suka tafi da suka tafi sai ce ihdahunna hamilu wal ukhra sayyibun was thalithatu bikr yace waɗannan matan da kuke ganin su duk da niqabi sun sa niqabin su yace uku ɗaya tana da ciki yace ɗaya kuma tana da ɗaya ɗaya budurwa ɗaya bazawara ce ɗaya kuma kujeruwa ce sai almajiran da suka ce a na ga su mala ya haka ya aka ka gano sai ce ɗayar mai cikin tun da ta shigo sai tana sako hannunta a gaban hijabin ya haka tana shigowa na ganta ya ce ita kuma ɗayar tun da ta shigo ta dukar da kanta budurwa ce ita ko ɗaya sai da take magana kanta a Ya yace ku je ku bincika ana zuwa ku bincika wallahi dukkanin abin da ya faɗa haka yake Shi ne wata rana suna zaune da sha'abi yace ma sha'abi shekara 20 ba su taba faɗa da matar shi ba shi shi shi ce shekara 20 ba su taba faɗa da matar shi ba yace sau ɗaya suka taɓa faɗa kuma shine azzalim yace wa ana laha zalim yace ni na zalunce ta bai faɗi abin da bai mata ba eh, zan ba ku kisa wata rana dalilin da yasa suka zauna shekara ashirin ba Allah kai bayan zuba to shi ne sai ce na zauna a wajen sa shi makul ya ce ya zauna wajen ikhtalaftu ila shuraihin ashura na rika sassafa zuwa da dawowa in je in komo in zo wajen shuraihin watanni falam as'alu falam as'aluhu an shay'i ban tambaye shi wani abu ba aqtati bima asma'uhu ya qadiru kawai abin da ya wadatar da ni daga shi ne yadda yake yanke hukunci kawai sai in je in zauna kai a kotu ba zan ce masa Allah gafi malam ina da tambaya ba ban taɓa tambaye ko wani abu ba kawai ƙaza'in sa nake kallo wane mutum kawai zuwa in ji in zauna a kotu kawai in ga yadda yake yanke hukunci da yadda yake mu'amala da masu laifi da masu ƙara kawai shi ke ta haka na sami ilimin sa wallahu alam Allah ya taimake ni Ka ne yana nuna ana samun ilimi ta hanyar ka je ka zauna in baka in baka san gari baka saurari da وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه